A wata sanarwa da ya fitar a Abuja, shugaban wani bangare na jam'iyyar AA wato Action Alliance, Adekunle Omo Aje, ya ce jam'iyyar AA ba ta da irin wannan tsari, kuma ba ta shirin ɗaukan wani mutum a madadin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Adekunle ya ce bangaren korarren shugaban AA Kenneth Udezem tare da wasu jam'iyyu hudu ne suka ce sun amince da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Manjo Hamza Al-Mustapha shine ɗan takarar jam'iyyar AA bangaren Adekunle Omo Aje ya yi tsokaci tsokaci a kan batun. To wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya, makirci ne, shirri ne, kuma da ƙarfin Allah za ki ji yadda za mu yi a kai cikin doka da tsari wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan ko me aka ba su ba mu sani ba kuɗin da aka ba su amma tallata wanda aka yi ni a matsayina da ɗan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yarda da shi shine ciyaman bai sani ba dukkanmu ba mu sani ba ina nan a matsayina na ɗan takara a jam'iyyar da nake shi ma shugaban jam'iyyar APM wato Allied People's Movement Alhaji Muhammad Musa Musa Bagana ya ce bangaren jam'iyyar APM bata shiga wata yarjejeniya da wata jam'iyya ba. Lokacin mu ne yanzu da kotu ta bamu so mun riga mun an zabe mu kuma ni sabon shugaban jam'iyya bayan wannan muna so mu gama duniya kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun ba mu ce ga dan takarar mu ba tukun amma nan da ba da dadewa ba za mu faɗa kuma kowa zai ji saboda haka bun da ya je yola ba da yawon ba ba mu yarda ba a nashi jawabin a game da batun kawancan mai magana da yawon jam'iyyar NRM wato National Rescue Movement ta ƙasa Ilyasu Ismail Adamu ya tabbatar wa muryar Amurka cewa dama jam'iyyar ta rabe gida biyu saboda haka ɗaya bangaren ce ta shiga yarjejeniya da PDP. Abin ya girgiza mu kwarai da gaske domin abin mamaki ne eh, kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba ɗaya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa kwana shida ko biyar da kafin a yi zaɓe. Lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki kwarai da gaske. A nasa sharhin kan kamfen ɗin PDP, mataimakin shugaban jam'iyyar na nashiyar Arewa, Umar Iliya Damagum, ya ce ɗan takararsa a Tiku Abubakar ya yi wa sauran zarra. Ɗan da aka rantsar da shi ran nan zai fara yin mulkin Najeriya ba sai ya fara tunanin wa zai kawo ko mai zai ba. ya riga ya sani su kuwa waɗannan 'yan takarkaru da kake gani a wanda ake tsammani kai za ka ba kanka ansa ko za su iya ko ba za su iya ba. Ba mamaki a kwanakin ƙarshe na makon zaɓe akan samu wasu jam'iyyu na mara baya ga 'yan takarar da suke ganin sun fita gomashin lashe zaɓen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.